أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangonmu na biyu a yau Alhamis da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin da farko za mu fara da cikakkun labarun duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sun subunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran junjo hali musulunci ya bayyana cewa kira ga tsayar da sallah wani aiki ne na wajibi ga hukumomin da'awar addini da malamai. Ƙungiyar Hamas ta sanar da yarjejeniyar kawo ƙarshen har haren wuce gona da irin gwamnatin mamayar Isra'ila kan Gaza. shugaban kasar ecuador ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi da aka yi yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci ya bayyana cewa kira ga tsayar da sallah wani aiki ne na wajibi ga hukumomin da'awan addini da malamai jagoran juyin halin musulunci ya jaddada cewa kira ga tsayar da sallah da koyar da ita da bayyana mana ma'anonin da ke cikinta da riko da ita wani aiki ne na wajibi da ya rataya a wuyan hukumomin da'awarin addini da malamai da ma'abuta addini dole ne a yi amfani da hanyoyin zamani domin watsa wannan fanni a cikin sakon da jagoran jin halin musuluncin ayatollah said ali hamna iya aike ga zaman taron cibiyar ƙarfafa tsayar da sallah karo na 32 ya bayyana cewa taron ƙarfafa tsayar da sallah yana ɗaya daga cikin mafi ba'ida a tsakanin al'ummar ƙasa kuma ranar da ake gudanar da ita tana ɗaya daga cikin ranaku masu albarka a wannan shekara wannan ya samo asali ne da ke daga keɓantewa da fifikon wannan wajibi na musulunci mai ma'ana da muhimmanci. jakoran ya kara da cewa idan aka yi sallah da ladduba da suka dace kamar tawali'u da miƙa ga Allah ta kan kwantar da zuciya da ƙarfafa niyya da zurfafa imani da rayar da fata kyakkyawan makoman mutum a duniya da lahira ta dogara ne a irin wannan zuciya irin wannan wasiya da imani da irin wannan fata don haka shawarar yin tsayar da sallah a cikin alkur'ani da sauran nasosin addini ta fi kowane nasiha muhimmanci sakamakon haka ake ganin cewa ita ce mafificiyar dukkanin ayyuka a fagen addini babban kwamandan dakarun kare juyin juhali musulunci ya jaddada cewa duk wani kuskuren da makiya za su yi za su fuskanci martani mai tsanani babban kwamandan dakarun kare junjun halin musulunci manjo janar muhammad pakpor ya jaddada cewa duk wani kuskuren da makiya za su yi a mashigar tekun farisa da mashigar hormuz da tsibirin iran za su fuskanci hukunci mai tsauri nan take murkushewa da kuma na dama a cikin saƙon taya murna zagayowar ranar sojin ruwa na dakarun kare junjun halin musulunci manjo janar bakfor ya bayyana cewa a jajiberin ranar sojojin ruwa na dakarun kare jin juhalin musulunci yana miƙa saƙon taya murna ga babban matsayi da na kwamandoji da mayakan da suka yi shahada a lokacin tsaro mai alfarma ta shekara ta 1980 zuwa 88 musamman jaruman dawama a ranar 16 ga watan maris ta shekara ta 1980 zuwa 88 a tekun fasha da suka hada da shahidi nadir mahadawi muhammadi muhammadiha hudad salan da majid mubaraki waɗanda a cikin yakin jarumtaka suka wargaza girman kan duniya kuma suka mayar da tekun fasha tamkar makabartan 'yan ta'adda. Ƙungiyar Hamas ta sanar da yarjejeniyar kawo ƙarshen hare-haren wuce gona da irin gwamnatin mamayar Isra'ila kan Gaza. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta sanar a yau Alhamis cewa ta, cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen hare-hare da gwamnatin mamayar Isra'ila ke kaiwa wa Gaza. da janyewar sojojin mamaya daga cikinta da shigar da kayan agaji da ci gaba da musayar fursunoni a cewar cibiyar yada labaran falastinu kungiyar hamas ta tabbatar a cikin wata sanarwa a hukumance bayan shafe tsawon lokaci ana gudanar da yakin kisan kare dangi a gaza cewa ta ci mai yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da yanyewar sojojin mamaya daga cikinta da shigar da kayan agaji da musayar fursunoni ta yi nuni da cewa hakan ya zo ne a bayan tattaunawa mai wahalar gaske da aka yi tsakanin kungiyar da bangaren gwagwarmayan falasinawa dangane da shawarar da shugaban amurka donald trump ya gabatar a birnin sharm sheikh da nufin kawo ƙarshen yakin neman shafe al'ummar falastino Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Jihadul Islami ta Falasɗinu ta bayyana cewa abinda aka cimma na yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ba kyauta ba ce daga kowa. Ƙungiyar jihadul Islami ta Falasɗinu ta bayyana cewa yarjejeniyar ta buɗe wuta da musayar fursunoni da makiya Yahudawan sahiyoniya ba kyauta ba ce daga kowa. A cikin wata sanarwar manema labarai da ta fitar da safiyar yau Alhamis, ƙungiyar jihadul Islami ta kala da cewa ko da yake ba su musanta yunkurin kasashen larabawa da na ƙasa da ƙasa. amma suna jaddada gagarumin sadaukarwa da al'ummar falasɗinu suka yi da kuma jajircewa da dogewa wajen ƙalubalantar maƙiyansu a fagen daga bayanin ya ci gaba da cewa a wani lokaci na tarihi ko a wannan lokaci na tarihi al'ummar falasɗinu ba za su manta da shahidai masu girma da suka taka muhimmiyar rawa wajen ganin gwagwarmaya ta ci gaba da wanzuwa ba da kuma isa ga muhimman mataki inda za a iya kammala abin da aka amince da shi na tilastawa makiya dakatar da kai farmaki. Shugaban ƙasar Ecuador ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi da aka yi. minista makamashi na Ecuador NS Manzono ya sanar a ranar Talata cewa an yi yunkurin kashe shugaban ƙasar Daniel Noboya. kuma an kama wasu mutane biyar da ake zargi da hannu a cikin makarkashiyar mazona ya ce motar nabowa na kewaye da gungun mutane kusan ɗari biyar da suka jefa ta da suke jifanta da duwatsu a lokacin da yake tafiya a cikin ayar motoci zuwa lardin kanar inda aka shirya zai sanar da jerin ayyukan samar da ababen more rayuwa ta kara da cewa daga baya an samu alamun harsasai a motar amma nabowa bai samu rauni ba a harin hukumomin kasar sun sanar da cewa waɗanda ake zargi da cewa suna da hannu a wannan makarkashiyar za su fuskanci tuhumar ta'addanci da yunkurin kisan kai ƙarshen labarun duniya kenan. To da labaran da aka mashan labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin kokon san duniya a yau da sauransu. Da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a saurare lafiya. Sharhin na yau da zai dubi ne dangane da cikar shekaru biyu da ayyukan kisan kiyashi da kisan ƙare dangi da Isra'ila ta fara kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai mayakan kungiyar gwagwarmayar palestinawa suka kaddamar da wani farmaki wanda aka yi wa take da farmakin al'aksa ko kuma guguwar aksa wanda ake kira da larabci da tufan al'aksa wannan farmaki da ya zo ne a matsayin sakamako na abubuwa da dama da suka faru wanda zama kungiyar hamas ba ta da wani zaɓi da ya wuce hakan daga cikin abubuwan da suka faru a wancan lokaci da irin matakan da isra'ila take ɗauka na yin shishigi a kan masallacin kudus da kuma wurare masu tsarki na addinin musulunci wanda kuma tun kafin wannan lokaci dukkanin bangarori na kungiyoyin gwagwarmar falasɗinawa da ma sauran bangarori na siyasar falasɗinu sun gargaɗi isra'ila akan abin da hakan zai iya jawowa domin kuwa taɓa wurare masu tsarki na addinin musulunci ba lamari ne wanda ya takaito da al'ummar musulmi na falasɗinu ba al'amari ne wanda ya shafi dukkanin musulmi na duniya baya ga kuma isra'ila ta rika daukar wasu tsauraran matakai akan dubban falistinawa da take tsare da su da cin zarafin su da musguna musu da kuma daukar matakai na kisa akan wasu daga cikin su a cikin gidajen kasan da ake tsare da su baya ga daukar matakai na hana kai magunguna da kuma kayayyakin bukatar rayuwa ga falistinawa da ake tsare da su aksarin falastinawa da isra'ilan take tsare da su dai falasɗinawa ne waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar gwagwarmaya ko kuma ƙungiyoyi masu fafutuka da suke adawa da salon mulki na zalunci na isra'ila da kuma mamaya da take yi a kan yankunan falasɗinawa dukkanin waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suka sanya hamas ta yanke shawarar ɗaukar mataki na mayar da martani ba ga kuma wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali ma a lokacin shine yadda gwamnatin amurka ta ƙirƙiro da wani shiri da nufin karkato da kula na kasashen larabawa musamman ma da gwamnatocinsu domin su kulla alaka da isra'ila kuma samar da wani yani wanda zai ba su damar yin mu'amala da ita kai tsaye ta yadda isra'ila za ta amfana da ɗimbin arzikinsu da kuma yi tasiri a kansu kuma shimfiɗa ikonta a kansu da ma yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda da dama daga cikin kasashen larabawa na yankin tekun fasha suka karkata ga wannan yaudara musamman ma dai kasashe irin su bahrain haɗaɗɗe daular larabawa wanda su a lokacin sun kwalla alaka ta kudda kudda isra'ila sun kuma buɗe ofisoshin jakadanci a cikin kasashen su ba ga kuma wasu daga cikin kasashe irin su maroko waɗanda su ma daga bisani sun bi sahun kasashen da suke kulla alaka da isra'ilan ba ga kasashen masar da jordan waɗanda tun asali suna da alaka da ita dukkanin wannan shiri da makida an kitsa ta ne domin kawar da hankulan al'ummomin duniya daga irin ta'asar da isra'ila take tafkawa akan al'ummar falastinu da kuma yunkurinta na yin tasiri akan dukkanin harkoki na kasashen musulmi da larabawa musamman ma dai manyan kasashe daga cikin su daya daga ciki abu mafi muni wanda zai faru a lokacin shine yadda gwamnatin kasar saudiya ta karkata ga yunkurin kwalla alaka da isra'ila wanda kuma tabbas da an ƙwalla wannan alaka a wannan lokaci to wannan zai yi mummunan tasiri matuka ganin yadda saudiyan take a wajen musulmi da kuma tasirinta saboda wurare masu tsarki na addinin musulunci da suke a cikin kasar saudiya wanda kuma mahukuntan saudiyan suke iko da su wannan ya sanya kungiyar hamas ta yanke shawarar daukar irin wannan mataki domin tabbatar da cewa gwagwarmayar falasdinawa tana nan diram kuma za ta amince da duk wani makirci da yaudara da isra'ila za ta kitsa domin yaudarar al'umma musulmi na duniya da kuma kawar da hankulansu daga al'amuran falasdino da kuma wuraren da ta mamaye na al'ummar musulmi masu tsarki da suke cikin yankunan falasɗinawa ba musamman ma dai birnin kudus da sauran wurare masu albarka da suke kewaye da masallacin baya ga kuma hamas ta yi amfani da wannan damar domin nuna wa duniya cewa yankin zirin gaza wanda ake killace da shi tsawon shekaru kimanin goma sha bakwai a daidai wannan lokaci yanki ne wanda yake buƙatar yunƙuri daga al'ummomin duniya domin kubutar da shi daga irin azaba da falasɗinawa suke fuskanta a cikin wannan yanki baya ga kuma hamas din ta yi amfani da wannan damar domin nuna ma duniya cewa tabbas kungiyar gugunar falastinawa za su iya wani abu idan dai har za su iya samun taimako daga bangarori na kasashen duniya wanda za su taimaka domin kubutar da falastinawa da kuma 'yantar da su da kangin da suke na bauta da mulkin mallaka na isra'ila tare da cikakken goyon baya na kasashen yammacin duniya to amma abin ban takaici shine yadda aksarin kasashen larabawa suka juya baya suka kuma kyale isra'ila ta ce karanta babu babbaka akan al'ummar Falasɗinu tsawon shekaru biyu ba tare da wata ƙasa ta larabawa ta iya cewa uffan ko kuma ta taka wata rawa ta zo a gani ba domin kubutar da al'ummar Falasɗinu daga kisan kare dangi da suke fuskanta daga Isra'ila. Sakamakon kaddamar da wannan farmaki na gugura a ƙasa, Isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen mayar da martani a kan al'ummar yankin zirin gaza da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar hamas duk da cewa dai isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen nuna wa duniya cewa hamas kungiya ce wadda ta aiwatar da kisan kiyashi akan falasdinawa duk kuwa abin da ya faru saɓanin haka ne domin ko mayakan kungiyar mai falasdinawa ta hamas dukkanin abin da ya faru sun ɗauke shi a cikin hoton bidiyo wanda yake nuna cewa sun kai farmaki ne a wani wuri wanda sojojin isra'ila suke a kusa da yankin zirin gaza inda sa kai farmaki akan wasu masu raye-raye wanda sojojin isra'ila suke ba su kariya sun kama sojojin isra'ila da kuma wasu yahudawan sahayuniya da suke masha a wurin duk da cewa dai sun harbe wasu daga cikin sojojin isra'ila waɗanda suka samu a wurin da kuma ɗaukar wasu daga cikin sojojin isra'ilan a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su gami da ma wasu yahudawan sahayuniya da suke wurin a daidai wannan lokaci isra'ila ta yi amfani da wannan damar da sunan yaƙi ko kuma kashe mayakan hamas da suka shiga wannan wuri inda ta kashe dukkanin mutanen da suke wurin yahudawa da waɗanda ba yahudawa ba wanda hakan ne sanya adadin mutanen da suka mutu a wurin ya haura dubu ɗaya duk da cewa dai aksarin waɗanda hamas ta kashe a wurin sojoji ne wanda adadinsu bai wuce ɗari uku ba hamas ta yi garkuwa da sojojin isra'ila da kuma wasu daga cikin yahudawa ba ga kuma ta ba su dukkanin kulawa da kariya domin yin amfani da hakan a matsayin wata hanya ta fitar da falasdinawa da suke tsare a gidajen kasan isra'ila waɗanda ake azabtar da su dare da rana daga lokacin gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta shelanta yaƙi gadan-gadan a kan al'ummar yankin zirin gaza isra'ila ta kashe dubun dubatar falasdinawa wanda adadinsu ya ta samma mutane dubu sittin da bakwai waɗanda aka iya tantance sunayensu ko kuma tantance gawakinsu amma bayanai na ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ya tabbatar da cewa akwai dubin dubatar mutane fararen hula waɗanda har yanzu ba a san makomarsu ba. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Alhamis, targa ga watan Oktoban shekara ta 2025. wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ku kun san cewa shekaru sittin da uku da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan oktoban shekara ta alif ɗaya tara da sittin da biyu ƙasar uganda ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turawan ingilan sun mame ƙasar uganda ne a shekara ta alif ɗaya takwas da casa'in bayan mamayar ne kuma mutanen ƙasar uganda suka fara gwagwarmaya da turawan ingila domin neman samun yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau a shekara ta 1962 kasar uganda wadda tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 235,880 sannan kuma tana cikin ƙasashen gabashin nahiyar afirka har ila yau tana kwaftaka ne da ƙasashen sudan kenya tanzania rwanda da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo. masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan oktoban shekara ta 1981 hukumar leken asirin isra'ila mossad ta aikata wani mummunan kisan gilla a kasar italiya inda ta kashe majid abu shahrar wani babban kusa a cikin kungiyar kwatar 'yancin kan falasdinawa ta plo kisan da ya auku ne a cikin birnin roma na kasar italiya yin amfani da hanyoyi na kisan gilla a kan falasdinawa masu fafutuka yana ɗaya daga cikin hanyoyi da isra'ila ta fi baiwa muhimmanci a kokarinta na murkushe yunkurin al'ummar palestino tun bayan da ta mamaye musu ƙasa shekara ta 1948 masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar tara ga watan oktoba wata rana ce wadda aka ware ta hukumar aiki wadda sakonni ta duniya wato post office day ko kuma world post day aikin aikewa da sakonni dai yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda suka fi jimawa a duniya amma ranar 9 ga watan oktoban shekara ta 1874 kasashe 22 na duniya suka amince da kafa hukumar aikewa da wasiƙo a tsakanin kasashe sarkin kasar jamus na wancan lokaci shine wanda ya bayar da wannan shawara sai kuma a taron tokyo na japan na shekara ta 1969 aka sanya ranar 9 ga watan oktoba na kowace shekara da ta zama ranar post office ta duniya sannan kuma aka kafa hukuma ta post office ko kuma hukumar gidan waya ta duniya wadda a halin yanzu take da mambobi kasashe fiye da 192 a fadin duniya duk da cewa dai a halin yanzu an samu wasu hanyoyi daban-daban na aikewa da sakonni sakamakon ci gaban zamani amma duk da haka hukumar gidan waya tana nan tana gudanar da ayyukanta a dukkanin kasashen duniya kamar yadda take yin amfani da sabbin hanyoyi na zamani wajen aikewa da sakonni masu wurare kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau tar ga watan oktoba na shekara ta 1967 aka kashe ernesto che guevara fitaccen dan gugurmaya wanda ya shahara a yankin latin amurka tare da wasu abokansa an haifi che guevara a kasar argentina a shekara ta 1928 sakamakon irin yadda ya ga wariya da zalunci da talauci wanda amurka ta jefa mutanen yankin latin amurka wannan ya sanya shi yin tsayin daka da kuma tsayawa kyam wajen yin fito na fito da 'yan mulkin mallaka Che Guevara ya haɗu da Fidel Castro a Mexico kuma su biyun sun jagoranci juyin juhalin ƙasar Cuba har zuwa lokacin da aka samu nasara. Bayan nasarar juyin juhalin Cuba a shekarar 1959, Che Guevara ya tafi ƙasar Bolivia inda ya kafa wata ƙungiya ta 'yan gwagwarmaya domin yakar gwamnatin ƙasar wadda take a matsayin gwamnatin 'yan amshin shata ta Amurka. amma a wannan rana a shekara ta 1967 sojojin bolivia sun gano maɓoyar che guevara tare da taimakon jami'an hukumar leƙen asiri ta ƙasar amurka cia kuma su kama shi suka harbe shi che guevara ya ta gagarumin rawa wajen saka ruhin gwagwarmaya a cikin zukatan mutanen latin amurka musamman ma dai babban darasin da aka ɗauka daga gare shi bayan hamɓarar da gwamnatin batista a cuba inda aka bashi mukamai daban-daban waɗanda suka hada da firaminista amma bayan wani lokaci duk ya ajiye waɗannan mukamai inda ya bayyana cewa shi ɗan gwagwarmaya ne da zalunci da mulkin mallaka saboda haka aikinsa shine tafiya duk inda ake yaƙi da zalunci domin taimaka ma waɗanda ake zalunta che guevara ya zama wani babban abin buga misali a duniya wajen yaƙi da zalunci da babakere na ƙasashe masu girman kai da mulkin mallaka ta yadda hotonsa kawai ana amfani da shi a matsayin wata alama ta gwagwarmaya da ƙiyayya da zalunci a faɗin duniya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 darasi dai za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id wanda idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi bayani cewa sun yi tafiya zuwa lardin hosistan da ke kudancin iran domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa da ke akwai a wannan yanki na tarihi wanda kuma shine yanki mafi girma da iran ke haƙar ɗanyen man fetur da kuma iskar gas saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawa ta gudana tsakanin su amma kafin nan ga dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Kera. Me yasa? Inja. Nan. Osemon. Sama. Ƙirmez. Launin ja. Shab. Dare. Shabha. Darare. Ahwaz. Birnin Ahwaz. Gohi. Wani lokaci. Rang. Launi. Bekotere. saboda da. Shole. Harshen wuta. Co. Rijiya. Coho. Rijiyoyi. Naft. Danyen man fetur. Ronamu. Ma yin jagora. Tur. Tawagar yawon shaƙatawa. گفت شیاچی استان لردی خوزستان لردم خوزستان بسیاری دیوه آن دارد ونچن ینادا قدیمی دردی قدیمی ترین مپی ددیوه آن صادر می کند شی ینا پتروه پس کنن بیشتر مپی یوه نقاط وراری وجود دارد اکویشی درآمد کدین شگه اصلی نه اصلی فروش سیروا. درست است هکنی؟ اما سیدی کالا کایا کالاها کای یکی دیگر na daban. Ce. Me. Rud. Ƙorama. Bozorg. Babba. Bozorgitarin. Mafi girma. Hamon. Wancan. Ininja. A nan. Vasat. Tsakiya. On. میگذرد ونچن ینا وچیوا من فکر نمی کردم دا بنی زتن اینقدر گرگدن هکا آن است ونن نه آن باشد ونچن یکسن چی بعضی ون ɓangare کشتی جرگروا کشتی ها جرگن آنها رفت و آمد می کنند سو سنا کی کومو آنها می توانند رفت و آمد کنند su za su iya yin kai komo. Paul. Gada. Ziba. Mai kyau. Man ƙadam mizanam. Ni zan yi tafiya da ƙafafuna. Man dus-doram ƙadam bezanam. Ni ina son in yi tafiya da ƙafafuna. Ruye on. bisa wancan piyade a ƙasa To madalla bayan da aka saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci چرا اینجا آسمان قرمز است؟ آسمان شبهای ahvaz گاهی قرمز است. این رنگ قرمز به خاطر شعله های چاهای نفت است. بله، راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاههای نفت بسیاری دارد. قدیمی ترین چاههای نفت ایران در خوزستان است. پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند. بله، در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد. درآمد اصلی ایران از فروش نفت است درست است؟ بله اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند چه رود بزرگی؟ این همان رود کارون است؟ بله اینجا رود کارون است رود کارون از وسط شهر اهواز می گذرد. فکر نمی کردم رود کارون اینقدر بزرگ باشد. رود کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتی ها می توانند در این رود رفت آمد کنند. این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم. تو مد لابند اک سرادی وانا انتتونا کما ایتو محمد کوما ابو چنسا سعید از کن هر شمپارسن چی. یا یعنی زکوما گاوان انتتونا واتر ترجمه تا اچکن چرا اینجا آسمان قرمز است؟ میسن یا sararin samaniya a nan ke da launin ja. آسمان شبهای احواز گاهی قرمز است. این رنگ قرمز به خاطر شوله های چاهای نفت است. بسلو کتا سردن سمانیا ابرنن احواز ینا یه لونن جا. ونن لونن جا سودا هرسنان وطر ریجوی مینی. بله راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاهای نفت بسیاری دارد ای میجا گورنتر توگر ماسو و انشاکتا یا پا و لرن خوزستان یانا دا ریجوی میده و قدیمی ترین چاهای نفت ایران در خوزستان است. rijiyoyin mai mafi daɗewa a Iran suna yankin Khuzestan ne. پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند. کنن ایران تنا پیتر دا می دیوا دگا ون لرژی؟ بله، در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد. ای A mafi yawan wurare a wannan lardi akwai rijiyoyin mai. درآمد اصلی ایران از فروش نفت است. درست است؟ جیگون کدین شگر ایران دگا سیر دا نی؟ نه؟ نی؟ بله، اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند. ای اما ایران tana ma fitar da wasu kayayyakin na daban. چه رود بزرگی؟ این همان رود کارون است. لله wannan ببر ƙorama ce, wannan ita ce ƙoramar کارون؟ بله، اینجا رود کارون است. رود کارون از وسط شهر اهواز گذرد، ای e, a ƙoramar karon take ƙoramar karon tana wucewa ne ta tsakiyar birnin ahwaz فکر نمی کردم رود کارون اینقدر بزرگ باشد. دا ban yi zaton ƙoramar karon tana da girma kamar haka ba. رود کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتی ها می توانند در این رود رفت آمد کنند. گرمار کران ایتا چه گرم مپی گرما ایران وسو جراغی گروه زس ایا این kai کومو از wannan این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم. wannan wace irin gada ce mai kyau ina son in yi tafiya da ƙafafuna a kanta. madalla ta jama'a masu saurare an da ji irin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id da kuma wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako sai allah ya mu a mako na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban wannan shiri da kuma wannan tattaunawa a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a mutum dukkan waɗanda aka ji muryansu su da kuma malama julai da ta ɗauki wannan shirya faifai ne abdullahi salo ke muku alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. don matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a harkokin rayuwarsu ta yau da kullum, hakanan kuma ƙalubalen da ke gabansu. To idan ma sauraro dai suna tare da mu. har yanzu muna cikin tattaunawa ne akan matsayar da hanyoyin sadarwa na al'umma waɗanda suke a shafukan intanet suke da kuma rawar da suke takawa a cikin rayuwar matasa ta yau da kullum waɗannan wato shafuka da kuma dandali-dandali na tattaunawa da musayar ra'ayoyi suna da gagarumin tasiri akan matasa da ma al'umma baki ɗaya domin jin wannan wato matsala da ta shafe su da kuma amfani da ke tattare da su mun gabatar muku da hirarraki da wasu matasa a shirin ƙarshe mun yi magana a kan rubuce-rubuce na addini da waɗanda suka shafi rayuwar yau da kullum ta al'umma wasu daga cikin waɗanda muka tuntuɓa suna ganin cewa shafukan da suke magana a kan harkokin rayuwar yau da kullum su ne waɗanda suka fi yawa bugu da ƙari mustapha ahmad yana da ra'ayin cewa a tsakanin dukkanin shafukan da ake da su da dandali-dandali waɗanda suke magana a kan addini su ne koma baya saboda rawar da suke takawa wajen raba kan musulmi da haddasa saɓani a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba to da fatan za a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin daga inda muka tsaya. kowa ya kashe taro ya yi barna duniya mu bi ta a sannu To kawo ya zuwa yanzu mun ji ra'ayoyi daban-daban akan wainar da ake toyawa akan shafukan hanyoyin sadarwa na zamani. Saboda haka ne muka zaɓi wato rufe wannan shirin baki ɗaya da jin shawarwari daga bakunan waɗanda muka hirar da su. akan yadda suke ganin ya kamata a ce matasan sun ci moriyar waɗannan shafuka da kuma waɗannan filaye na tattaunawa da fari muhammad sagir ya bayyana mana ra'ayinsa akan yadda yake ganin ya kamata a amfana da irin waɗannan bayanai da suke jirge a cikin shafukan intanet gaskiya a fahimta ta wannan kamar social network haka suna taka jagarumar rawa wajen faɗakar da al'umma musamman matasa to sai dai kuma akan samu akasin haka a wasu lokutan haka kuma fi akasari matasa sukan ainihin kauce wannan fa'idaituwa ɗin daga wannan tsarin misali na zamani da ake irin su misali kamar facebook haka su twitter su da sauransu da haka su tugo haka za ga su maimakon a yi amfani da su yadda ya dace sai ga an kauce wajen shiga wasu fesuka haka na batsa da dai abubuwan da bai dace ba yau to kamar kamar misali na ga kamar a facebook haka akwai shafuka da za sun kunshi abubuwa na ilmantarwa da da ci gaba da sauransu na zamani akwai tajika da suke karantar da ainihin addini da sauran zamantakewa na rayuwar duniya masu amfanarwa misali zaga akwai dajika kamar na nasu kamar sai alkan mai kika za a gina da feji a facebook haka sauran ma dai manyan malamai na duniya zaga suna da wannan dajika wanda dukkan wanda ya shiga ciki zai fa'idan ta abubuwan da suke karantarwa a ciki amma sabanin wannan sai ga an koma ana shiga wasu dajika ainihin wanda dai bai dace din musulmi a cikin musamman ya shiga ba. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma. To daga Muhammad Sagiru mun tuntuɓi Shehu Mustapha chaji wanda shi ma muka buƙaci ya faɗi ra'ayinsa ko kuma shawararsa ga matasa akan yadda za su ci moriyar waɗannan shafuka na intanet da kuma bayanan da suke tattare da su. shekarun nan sun hudu ko biyar ko zuwa shida a baya Wata adadin al'ummar da suke amfani da hanyar sadarwa ta intanet daga bangaren arewacin najeriya ainihin ba su da yawa an fara ne da ainihin shafukan na zaurukan tattauna ayar na su yahoo yahoo groups daga baya kuma aka sami a zuwan facebook to zuwan facebook dai zuwan facebook a yan shekarun nan kusan shekaru uku zuwa yanzu an sami ɗimbin ainihin al'umma daga arewacin najeriya da matasa da yara da manya duk suna amfani da shafin na facebook kuma ta bangarorin hukumomi da 'yan siyasa su ba suna amfani da facebook kuma facebook din hanyar sadarwa yanzu ya zama ta hanya da ainihin al'umma sukan iya isar da sako ga hukumomi cikin sauki kuma hukumomin kan san ainihin abubuwan da mutane suke so ko ba sa su kuma ina taimaka gun ainihin a ah, canza tunani ko kuma ya fifita tunanin mutane ga wasu manufofi da kan taso a cikin al'umma ko ta bangaren gwamnati ko ta bangaren mu'amalar yau da kullum. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ba da himma ilimi kar mu sa kasala. Shi ma Ahmad Mustapha Kangiwa ya bayyana mana shawarwarinsa ga matasa. akan yadda yake ganin ya kamata a ce an ci moriyarsa maimakon a alka bata lokaci wajen ziyarar shafuka daban-daban. To, gaskiya ni a fahimta ta ina ganin cewa abin in aka auna akwai amfani a cikinsa mai yawa akwai kuma rashin amfani kuma za mu iya cewa ya danganta da irin yadda mutum yake amfani da su wannan kafafen sadarwa din to amma idan ka fahim ka lura a kalli abun sosai za ga cewa amfanin abun kamar ya fi rashin amfanin nasa yawa a so da yawa a kan irin wannan a kafafen sadarwa din na intanet da sada zumunta din za ta ga mutane sukan kara faɗaɗa iliminsu da sanin abubuwan da suke faruwa a duniya sannan kuma fahimtar mutum takan faɗaɗa saboda yakan buɗe tunanin mutum fiye da wato ainihin yanayin da yake cikinsa ko inda ya samu kansa inda yake rayuwa a sannan kamar misali in ka duba za ka ga a cikin wannan kafafen sadarwa ɗin kamar su facebook twitter da sauransu za ka ga akwai da yawan ƙungiyoyi da malamai da masana da sauransu wanda suke kullum cikin abin suna yaɗa. abubuwa na ilimin na bincike da sauran makamantar wanda wannan yana taimakawa samari da yawa wurin a samun kyakkyawar fahimta na wasu abubuwa na rayuwar duniya da ke. amma a bangare dai kuma muka duba za mu ga cewa akwai abubuwa da ake yadawa a kan abin na bata tarbiyya gurɓata al'adu da kuma yada wasu madafofi da wasu fahimta wanda suke gurbatattu ga mutane to musamman matasa wanda suke masu ƙananan shekaru a so da sukan zama a wannan abin ya cutar da tunaninsu ko su ko kuma wani lokaci ma tarbiyya da al'ada har ma addinin shi yakan zama ya sha wato amma dai idan aka lura za a ga dai so da yawa gaskiya abu komai yana da illa yana da rashin illa sai dai kawai ni alawa fahimta ina ganin cewa wato amfanin da yake akan abu a ya fi illarsa yawa. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka dukkan abin da da baka yi zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri. Da fatan an amfana da abin da aka saurara kawai zuwa yanzu. Da yarda Allah za mu buɗe wani jigon a nan gaba. Wanda shi ma zai kasance yana magana ne akan batutuwan da suka shafi rayuwar matasa. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wani ya yi riga da wando kuma ya kyau ya yi hula ga gane kuma ya kyau

Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ansoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yadda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukuncin amsa sallama a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin shirin ya kunsa. Tambaya menene ra'ayinku game da mayar da sallama a cikin sallah wacce sallamar ba ta kasance cikin sigar salam wato amincin Allah ya tabbata a gare ku ba? Amsa. baya halatta a mayar da sallama idan mutum ya kasance a cikin sallah ne amma idan ba a lokacin sallah ba ne a bisa itiyadi mutum ya mayar da sallamar idan ta kasance kalmar baki ce kuma a al'ada tana matsayin sallama ce tambaya shin wajibi ne a amsa sallamar yara maza da mata amsa wajibi ne a mayar da sallamar yara da suka kai matsayin bambanci tsakanin al'amura mazansu da matansu kamar yadda ya wajaba a mayar da sallamar manyan mutane maza da mata tambaya idan mutum ya ji sallama amma bai mayar da ita ba saboda shagaltuwa ko wani dalili na daban a ta kai ga jinkiri kaɗan shin ya waje ba mayar da wannan sallaman bayan haka amsa idan jinkirin ya kasance gwargwadon da ba za a ɗauki kalmar da aka furta a matsayin amsa sallamar da aka yi masa ba ne to ba wajibi ba ne tambaya idan mutum ya yi sallama ga jama'a yana mai cewa salamu alaikum jami'an kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa sallamar yana cikin sallah ko shin amsa wannan sallaman ta wajaba a kansa ko da sauran mutanen sun amsa amsa babu buƙatar mai sallah ya hanzarta amsa sallamar idan ya kasance waninsa ya amsa sallamar tambaya idan mutum ya yi sallama sau da yawa a lokaci guda ko kuma ya yi sallama ga mutane da yawa shin ya isar amsa sallamar daga mutum guda ga dukkaninsu amsa a farkon sallamar amsa sallama ɗaya ta wadatar a sallama ta biyu amsa sallama ɗaya ta wadatar kuma da sigar jam'i da nufin haɗa dukkaninsu wajen amsa sallamar ta isar tambaya wani mutum yana sallama da kalmar salam maimakon salamu alaikum shin ya waje ba a amsa masa sallamar sa a yayin da ake yin sallah amsa idan ya zama a al'ada sallama ce to ya wajaba a mayar da ita kuma wajibi ne bisa ikiyaɗi mayar da sallamar ta hanyar da ta kunshi lafazin assalamu alaikum da farko kamar faɗin salamu alaikum ko assalamu alaikum bayan halatta a ce alaikum salam yanzu kuma za mu fara bayani ne kan batun kokonto a cikin sallah da hukunce-hukuncensa tambaya idan wani ya kasance a cikin raka'a ta uku na sallah sai ya yi kokonto shin ya alkunuti ko bai yi ba menene hukuncinsa shin zai cika sallar ne ko kuwa ya yanke ci gaba da sallar daga lokacin bijirowar kokonta amsa kokonton da aka ambata ba a yin la'akari da shi kuma sallah ingantacciya ce kuma babu wani abu akan mutum a wannan lamarin tambaya shin ana la'akari da shakku a salolin nafila a abin da ba raka'o'i ba ne kamar mutum ya shakka shin sujada ɗaya ya yi ko biyu amsa hukuncin shakka kan lafuza da ayyuka na siffar na sallar nafila daidai yake da hukuncin shakka a sallar wajibi da za a kula da shi idan ba a wuce wajen ba amma idan an wuce wurin to ba a kula shi tambaya mutumin da yake yawan shakka ba zai kula da shakkarsa ba amma menene hukuncinsa idan shakkun ya zo masa ne a lokacin sallah amsa aikinsa shine kudurta cewa ya aikata abin da yake shakkar yi sai dai idan lamarin ya kai ga bacin sallah to sai ya kudurta rashin yin shakkar babu bambanci a wannan lamari tsakanin rako'o'i da ayyuka da kalmomi tambaya idan mutum ya gane bayan shekaru da yawa ayyukansa na ibadu ɓatattu ne ko kuma ya yi shakkar hakan menene hukuncinsa amsa ba a la'akari da shakku bayan aiki kuma yayin da ya samu tabbacin ayyukansa ɓatattu ne to wajibi ne ya ramako ga abubuwan da suke buƙatar ramakonsu tambaya idan mutum ya yi wasu shashin ayyukan sallah ba a guraben su ba bisa rafkanuwa ko kuma kallonsa ya koma kan wani wuri a cikin sallah ko ya yi magana bisa mantuwa shin sallarsa ta ɓaci ko bata ɓaci ba menene wajibin da ya hau kansa amsa ayyukan mantuwa a cikin sallah ba su ɓata sallah na'am a wasu lokuta suna buƙatar yin sujadar mantuwa ko wasu hukunce-hukunce sai dai idan ya ƙara ko ya rage wani rukuni da yake ginshikin sallah ko ya aikata abin da zai shafe siffar sallah to sallah ta ɓaci tambaya idan mutum ya manta raka'a ta sallarsa sannan ya tuna a raka'ar gaba misali mutum yana zaton raka'ar farko ta sallarsa ita ce raka'a ta biyu sai ya ƙara da raka'a ta uku da ta hudu sannan ya gane cewa ita raka'a ta uku ce menene aikin shari'a da ya hau kansa amsa wajibi ne mutum ya rama raka'ar da ya tauye a sallarsa daga raka'o'i kafin yin sallama sannan ya sallama fita daga sallah a cikin wannan hali tunda ya bar tashahud na farilla a wurinta to dole ne ya sujjadar mantuwa guda biyu saboda tashahud da ya manta kuma itiyadi ya rama tashahud din da ya manta kafin sujjadar mantuwa guda biyu idan kuma ya yi sallama a raka'a ta uku yana zaton yana cikin raka'ar ƙarshe ce to a bisa itiyaɗi wajibi ne ya yi sujjadar mantuwa biyu da suka rage kuma wajibi ne ya yi su bayan ramakon tashahud tambaya ta yaya mutum zai iya tantance adadin raka'o'in sallar itiyaɗi da yake kansa daga kasancewarta raka'a ɗaya ce ko raka'o'i biyu ne amsa adadin rakawo'in sallar itiyadi gwargwadon ragin da yake tsammani ne a cikin sallah idan ya kasance ya yi shakka ce tsakanin raka'a biyu zuwa hudu to wajibi ne ya yi raka'o'i biyu na sallar itiyadi idan kuma shakkar ta kasance tsakanin raka'a uku zuwa hudu to wajibi ne yin sallar itiyadi raka'a ɗaya a tsaye ko raka'o'i biyu a zaune tambaya shin sujjadar mantuwa tana wajaba ne idan an karanta kalma daga zikirin sallah ko daga ayar alkur'ani ko daga addu'ar kunuti ba daidai ba bisa mantuwa amsa a'a ba wajibi ba ne yanzu kuma za mu fara bayanin hukunce-hukuncen ramakon sallah ne kamar haka tambaya har sai da na kai shekaru goma sha bakwai ban san batun mafarki da mani zai fito ba da kuma yin wanka da makamantansu ban taɓa jin wani abu daga wurin kowa ba game da waɗannan al'amura kuma ban fahimci ma'anar yin janaba da wajabcin yin wanka ba don haka sallata da azumi na. har zuwa wannan zamani suna da matsala da fatan za a yi mini bayanin ayyukan da suka wajaba a kaina amsa duk sallolin da ake yi a halin janaba to wajibi ne a yi ramakonsu amma azumin da aka yi cikin janaba ba tare da sanin asalin janaba ba waɗannan sun inganta kuma sun wadatar kuma babu batun yin ramakonsu tambaya abin takaici na kasance ina yin mummunar ɗabi'ar nan ta yin wasa da al'aura har maniyi ya fito saboda jahilci da raunin zuciya sakamakon haka wasu lokuta ba na yin sallah amma ban san takamaiman yawan sallah da ban yi ba kuma barin sallan bai kasance a jere ba A wasu lokutan kan bar sallah ce saboda halin janaba da rashin yin wanka kuma ina zaton na kasance a wannan yanayi tsawon watanni shida kuma yanzu na yanke shawarar ramakon salloli na wannan lokutan shin wajibi ne yin ramakon waɗannan sallolin ko a'a amsa dukkan adadin sallolin ranaku da ka san baka yi ba ko kuma ka yi sallah a halin kana cikin janaba dole ne a kanka ka yi ramakonsu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya gabato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya أقولها لا إله إلا الله أعيدها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Africa a Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu da yarda Allah zai yi magana ne akan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da irin ƙalubalen da take fuskanta. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun daga lokacin da ƙasar demokuraɗiyar congo ta buɗe kafar tattaunawar zaman lafiya a tsakaninta da ƙasar rwanda sannan kuma da ƙungiyar nan ta m23 mai ɗauke da makamai a gabashin ƙasar nahiyar afirka ta ɗan lumfasa bisa tsammanin cewa za a samu zaman lafiya a wannan yanki wanda ya daɗe yana ganin faɗace-faɗace ƙasar qatar da amurka su ne suka shiga tsakani domin ganin an samu zaman lafiya a wannan kasar wacce take da arziki da dukiya kwance a ƙarƙashinta sai dai kuma wani zance da ya fito daga bakin shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo philips shedi ya baiwa masu bin diddigin lamarin ƙasar mamaki a wata hira da yi da tashar talabijin ɗin sky news ta amurka ya fito ƙururu ya ce amurka ƙarƙashin shugaba donald trump tana da kwaɗayin zuba hannun jari a cikin fagen ma'adanan ƙasar masu muhimmanci a dalilin haka abu na farko da za ta bayan muhimmanci shine tabbatar da tsaro da zaman lafiya domin ta kare waɗannan ma'adanan wannan magana ta shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo ta zo a daidai lokacin da ministan harkokin wajen ƙasar wanda ya wallafa wani saƙo a shafinsa na x da a ciki yake cewa shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo ya bayar da umarni ga tabagar ƙasarsa a wajen yarjejeniyar akan kar su kuskura su rattaba hannu akan shirin nan na tattalin arziki na bai ɗaya wanda zai shafi wannan yankin a farkon wannan watan na oktoba ne dai aka yi zangon ƙarshe na taron shirin tattalin arziki na bai ɗaya wanda ya shafi yankin mai baiwa shugaban ƙasar amurka shawara a kan nahiyar afirka musa'ad bolis ya bayyana cewa wannan yarjejeniyar tattalin arziki za ta taimaka wajen sake tabbatar da zaman lafiya a wannan yankin na tekun victoria batun bunƙasa tattalin arziki na bai ɗaya a wannan yankin wani sashi ne a ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a kanta a washington a ranar 27 ga watan yuni na wannan shekara shirin zaman lafiya a tsakanin rwanda da jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya ginu ne kan cewa hannun jarin da amurka za ta zuba zai mayar da hankali da ƙarfafa aiki tare a tsakanin ƙasashen yankin don haka da akwai buƙatar waɗannan ƙasashen su rungumi juna wannan shine abin da ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da ofishin harkokin afirka na amurka jonathan bratibena a cikin yarjejeniyar da akwai sakin layi da kai tsaye ya tabbatar da cewa a cikin kwanaki 90 daga wani yarjejeniyar da akwai buƙatar shata hanyoyin aiki tare tsakanin ƙasashen yankin da kuma aiwatar da su a aikace. ƙarƙashin wannan yarjejeniyar za a aiwatar da wasu matakai guda biyu na farko shine tabbatar da cewa ma'adanan yankin suna fitowa ba tare da wani tsaiko ba na biyu kuwa shine samar da wata cibiya mai zaman kanta wacce za ta rika sanya idanu akan manyan ayyuka na tattalin arziki a yankin da kuma ayyukan raya ƙasa to sanannen abu ne dai cewa ƙasar demokradiyyar congo ta shiga wato rikici na tsawon shekaru na yaƙe-yaƙe musamman a gabashinta da nan ne ɗimbin arziki yake a kwance inda ƙasashen makwabta suka rika tsoma baki a cikin harkokinta ƙasashe irin su uganda da rwanda sun rika wato tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasa da aikewa da runduna a shekarun baya hatta a bayan nan kasar ta demokradiyyar congo tana zargin kasar rwanda da cewa tana da sojoji da sun kai dubu hudu a tare da kungiyar nan ta 'yan tawaye ta m23 wacce ta kama iko a kan yankuna da dama na gabashin kasar a dalilin haka duk wani shirin zaman lafiya a wannan yankin dole ne ya shafi waɗannan ƙasashen ya zamana an samar da fahimtar juna domin ganin cewa ba a koma ruwa ba inda za su sake ci gaba da taimakawa wasu kungiyoyi masu ɗauke da makamai saboda su rikawa wasan arzikin wannan ƙasa suna kai musu saboda ƙasar ta demokuraɗiyar congo tana da girman da ya sa taimakwabtaka da ƙasashe da dama kowace daga cikin waɗannan ƙasashen suna son ganin cewa su ne suka sami wato kasan kura a cikin arzikin da allah ya wa wannan ƙasa a kan batun tsaro an ambaci cewa za a kawo ƙashin dukkanin waɗannan rikice-rikicen a yankin da kuma gudanar da ayyukan tattalin arziki da zai shafi waɗannan ƙasashen ya zamanto sun haɗe sun mai da hankali wajen wato amfanuwa tsakaninsu maimakon kowa ya amfani da ƙarfin sojan da yake da shi wajen ganin cewa ya samu abin da yake so. wajen yin hakan za a kawo ƙarshen ayyukan mayakan ƙungiyar nan da take fada da ƙasar wanda wacce a shekara ta 1994 aka tabbatar da cewa ta aikata kisan kiyashi hakanan kuma za a kawo ƙarshen saɓani a kan iyakoki tsakanin waɗannan ƙasashen biyu da kuma sa su su rika girmama hurumin ƙasashen biyu wani yunkuri da ake yi a ƙarƙashin wannan yarjejeniya shine yadda za ya shafi dukkanin ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a wannan yankin da suka hada da ƙungiyar nan ta m23 wacce take da iko a yankuna masu faɗi na gabashin ƙasar a ranar 18 ga watan maris na wannan shekarar dai aka yi wani taro mai ban mamaki da kuma tarihi a tsakanin shugabannin kasashen rwanda da kuma na kasar jamhuriyar dimokuraɗiyar congo a birnin dauha a ƙarƙashin shiga tsakanin sarkin qatar sheikh tamim bin hamad alisani sani abinda wannan taron mai cike da tarihi ya so cimmawa shine kawo ƙarshen rikicin da aka daɗe ana fama da shi wanda za a iya cewa yana ɗaya daga cikin rikice-rikice mafi daɗewa a cikin nahiyar afirka ƙasar ta qatar kuwa ta yi nasarar ganin shugabannin ƙasashen biyu sun zauna wato daura da juna sannan suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kuma ƙungiyar nan ta m23 ma tana cikin waɗanda suka shiga cikin wannan yarjejeniyar an yi wannan yarjejeniyar ne dai a ranar 19 ga watan yuli na wannan shekara to karamin ministan harkokin wajen ƙasar qatar muhammad khulaifi ya bayyana cewa wannan ci gaban da aka samu yana nuni a kan yadda ƙasar qatar take son ganin an kawo ƙarshen faɗace-faɗace a gabashin demokuraɗiyar congo da kuma ƙarfafa hanyoyin wato siyasa maimakon a ce da sanda aka samu saɓani a ɗauki bindiga a ke reni abin da yake fitowa daga mahukuntan ƙasar ta demokuraɗiyar congo yana nuni da cewa ƙasar tana shirin ja da baya daga kan abin da ta nuna ta amince da shi wannan kuwa abu ne mai hatsarin gaske waɗanne ya sa mai magana da yawon gwamnatin ƙasar rwanda yolan makolo ta bayyana cewa ƙasarsa tana cikin kiɗima akan yadda demokuraɗiyar congo take amincewa da rattaba hannu akan yarjejeniyar ta samar da shirin tattalin arziki na bai ɗaya a cikin wannan yanki wani abu da ya fi hakan ban mamaki shine da shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo ya nuna cewa har yanzu yaƙi bai ƙare a ƙasarsa ba abin da ya faru kawai shine yaƙin ya canza wani salo abin da yake faruwa ɗin wani babban ƙalubale ne a gaban shirin zaman lafiya a wannan yankin wanda ya daɗe yana fama da rikice-rikice da faɗace-faɗace abin fata shine mahukuntan wannan yankin su yi tunani mai zurfi a kan yadda za su kawo ƙarshen wahalhalun da al'ummansu suke ciki na tsawon shekaru dogaro da amurka akan cewa za ta kare hannun jarin da za ta zuba a cikin ma'adanan ƙasar ba zai zama shine mafita ba ga ita kanta ƙasar ta demokuraɗiyar congo da kuma wannan yanki na nahiyar afirka. ma sauraro za mu da sa'aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ko muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you tarbiyyar iyali masu sauraro mu da haka kuma mu saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma bashin za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan music a cikin shirinmu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kanon nigeria da zai tashi kan hadafin halittar yara alama kai muke saurare. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa Ali Muhammad domin tarbiyyar yara ta samu tabbata sosai da bukatar yaran nan su ji cewa su mutane ne. Kuma lallai kamar yadda yake an halicci babba da hadafi su ma an halicce su da hadafi. Sannan kamar yadda babba zai iya shiga wuta su ma za su iya shiga wuta. A basu misalin da Imam Hassan al-Askari amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance ya ba da misali ga yara. Yayin da wasu ke ganin yana yawan kuka saboda tsoron Ubangiji yana yaro karami, sai suke ganin cewa shi ai ba zai shiga wata ba ai karami ne yake cewa da su na gaba ba ta idan za ta kunna wuta da itace tana fara kunna 'yan ƙananan ne sannan sai ta ɗosa na wutar ga manyan itace sai su kama ina jin tsoron ka in zama ƙananan da za a hura wuta da su wannan hikima babba daga imam al-Askari, imami na goma sha ɗaya daga wasiyan manzon Allah babbar hikima ce da ya kamata kowa ya kalle ta waɗannan yaran da muke renawa muke rashin kula da tarbiyyarsu idan suka samu rashin tarbiyya mu za su ƙona di yaran da ba shi da tarbiyya gidansu zai ƙona di yaran da ya jawo bala'i kan iyayensa za ta ƙare di yaran da ya lalace kan al'ummarsa bala'i zai ƙare sakamakon al'ummarsa ce za ta girba mu duba sosai mu gani yaran da suka taso 'yan fashi da barayi da mutanen banza unguwanni wayiyar zaman lafiya yaran da suke tasowa lalatattu wanda suke ba su tarbiyya fajirai fasikai musibar kanwa take karewa tana karewa ne kan al'umma baki daya bala'in al'ummar ce take girbarsa don haka mu sanya musu ma'aunai musamman ma ma'aunan da suka zo daga manzon Allah da halin gidansa ma'awanin cewa mutum shi alheri ne ko kuwa shi mutumin sharri ne mutum da kansa yana ganewa Allah yana cewa mutum da kansa ya sani shi yasa za mu ga ya zo a cikin alkafi juz'i na biyu shafi na ɗari da uku faɗin imam albakir amincin Allah ya tabbata gare shi imami biyar daga imaman gidan wilaya na ahlul bait amincin Allah ya tabbata gare su cewa idan kana so kasancewa kana da alheri kalli zuciyarka don zuciyarka ta kasance tana son masu bin Allah tana kin masu saɓansa to akwai alheri a tare da kai kuma Allah yana son ka amma idan zuciyarka ta kasance tana kin masu bin Allah tana son masu saɓa masa to babu alheri tare da kai kuma Allah yana kin ka kuma mutum yana tare da wanda yake so yaro a sanar da shi cewa ya kalli zuciyarsa me yake so a jarraba zuciyar yaro a tabbatar da me yake so suwa yake kauna suwa yake so wannan babban ma'auni ne sai a sa masa san ma'abota alheri ma'abota nagari a sa masa kin ma'abota sharri wanda suke masu saba ubangiji wayanda idan da za su koma bin ubangiji sai kuma yana son su domin san da kin ma'auninsa shine domin ubangiji wannan yana bin Allah to abin so ne wannan yana kin Allah yana saba masa yana cutar da mutane to abin ki ne sannan a sanya masa san kimarsa da darajarsa ya san cewa yana da ƙima yana da daraja domin mutum idan ya san darajarsa to zai shirya domin samun daraja ta sama amma idan yana jin ba shi da daraja ba shi da wata ƙima, bayan da za a iya shirya don samun ci gaba zuwa daraja ta sama idan mutum kuma ya jahilci ƙimar darajarsa zai jahilci kimar waninsa amma idan ya san darajar kansa to zai san darajar waninsa domin zai san cewa kamar yadda yake da daraja nau'insa na mutane kowa ma yana da daraja ko mafificin sani shine mutum ya san kansa waɗannan ruwayoyi da yawa sun zo a cikin usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da shida da shafi na ɗari biyu da casin da ta irshadul mufid shafi na ɗari da hamsin da takwas da gurar hikam juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sha tara da shafi na ɗari biyu da talatin da biyu. masu rado kada dai a sha'afa shirin yana zuwa muku ne daga nan rajon BOH kashin Hausa TV a nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin sanin kai. A watar waya Imam Ali amincin Allah ya tabbata gare shi na cewa duk wanda ya san kansa ya ji matukar sani. A waya waya manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda ya san kansa ya san ubangijinsa. saboda haka tarbiyyantar da yara kan sanin kimar mutane da kimar ubangiji da kimar kansu yana da muhimmanci wajen ci gabantar da shiryuwar su karbi tarbiyya sannan mu karfafi kawan musu da duk wani abun da yake gafala da jahilci a cikinsa domin idan mutum ya gafala ya zamanto rayuwarsa zai ta ayyukan da ba za su kare shi ba to zai bata lokuta masu yawan gaske duk aikin da ba zai amfane shi ba a ruhinsa ba zai amfane shi ba a duniyarsa to akwai gafala sosai a ciki wani aiki ne babba da yake hawa kan manyan mutane su nuna yawa yara manyan gobe wannan duk aikin da za su yi tunani a cikinsa me amfanin duniyarsu da lahirarsu a ciki idan babu su bari su ringa zabar abin da zai amfani su duniya da lahira idan yaro ya zama yana tunani haka zai ci gaba sosai domin wannan tunanin ne zai sa shi ringa tunanin to me zan yi wanda zai amfane ni ya amfani iyayena ya amfani al'ummata wanda babu cutuwar wa'annan a ciki sannan me zan yi wanda zai amfani lahirata ko lahirar iyayena ko lahirar yan uwana idan ya san cewa in yi salati ɗari ya ba annabin rahama ladan ladan zai samu annabi ya ba a ahlul baiti ladan ladan zai same su kuma zai samu iyayensa kuma zai same shi sannan zai zamanto babban nasara ta ci gaban duniya da lahirarsa da na iyayensa to sai za ka ga cewa kowace rana yaro ya ɗau tarbi ya yi salati guda ɗari sau da ya san akwai amfaninsa idan ya san cewa in ya je can yi wasan bal zai motsa jikinsa zai samu lafiyar jikinsa zai je yi wasan bal ɗinsa ya motsa jikinsa ya samu lafiyar jikinsa duniya da lahira duk da bukata ya samu amfani a ciki amma ya san cewa idan ya je wancan kangon ya je bola yi tsince-tsincen bola to zai samu cututtuka na ƙwari na cuta da take tashi akan bola sannan zai iya samun ma yankewa a jikinsa sannan kuma babu wani amfanin lahira a kai, ba zai je kan bola ba ya tsaya yana wasanni kan bola sanar da yaro menene gafala me rashin gafala yana da muhimmanci ilmantar da shi idan ya san cewa zai yi karatu shafi ishirin a rana ko shafi arba'in a rana zai kai ci gaban sai zan babban mutum idan ya girma zai domin ya san cewa akwai babban hadafi a ciki a gaya masa cewa bai dace ba rana ta fito har ta faɗi yaro bai karanta shafi goma ishirin talatin arba'in zuwa sittin ba a kowane ilimi da yake koya a firamare ko a sakandare ko a makarantar islamiyya wannan yana da muhimmanci sosai wajen ci gabantar da tarbiyyar yaro yayin da yake girma sannan akwai wani janibi muhimmi tunanin sai zamanto ya ɗoru akan nisantar son zuciya ya samu tarbiyya sosai ya kafu akan cewa duk abin da yake sosai ya yi tunani mai kyau ne ko mara kyau ba kawai zai yi abin don yana so ba a'a zai yi abin saboda mai saboda akwai hankali a ciki akwai tunani mai kyau a ciki akwai karuwarsa ta duniya da lahira akwai karuwar mutane ko kuma karuwar iyaye ko dangi ko yan uwansa a ciki wannan muhimmi ne sosai a cikin ɓangaren tarbiyyar yaro domin ya taso da wannan tunani wanda zai zamanto babban hanyar kamalarsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To masu raro ga shi dai Allama ya fara sakar jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara. To amma a nan da mu sa masa wakafi. Daga ƙarshe muna yi wa Allama Hafiz Muhammad Sa'id jagoran Haidar Center for Islamic Propagation da ke birnin kano najeriya godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rediyon boh da ke karkashin hausa tv a nan binin tehran ta kasar iran ni awar kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.